Assalamu alaikum barka mu da warhaka kuma mu da kasancewa da ku ta cikin shirin harshe na inda muke kawo muku karatun littattafan shahararrun marubuta ta inda zai faɗakar da ku ya ilimantar da ku gami da nishaɗantar da ku masu sauraro kuma idan masu sauraro za su tuna har yanzu muna nan a cikin shahararren littafin nan mai suna da ban san shi ba wanda yake zuwa muku kai tsaye daga tashar Hausa Top TV ta inda zai faɗakar da ku ya ilmantar da ku gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Jikin Ali ya yi sanyi da kalaman sirikinsa ya jima bai ji maganar da ta ratsa shi irin wannan ba, don haka cikin damuwa ya fara faɗin. Insha Allah baffa zan kiyaye da haka Alhaji Musa ya murmushi ya shiga motarsa da cewa. Na gode, Allah ya maka albarka, ko in ce Allah ma ya muku albarka gaba ɗaya. Ali ya mai da ƙofar motar ya rufe ya amsa da amin. Sai da ya ka tashi motar sannan ya koma cikin gida, ya zauna a falon shiru kalaman sarkinsa na dawo masa a rai tabbas bai riƙe amanar hannun yadda ya kamata ba ya watsar da ita ba haka ya dace ya zauna da ita ba ko da tana zagin sa kamata ya ya sauke duk wani nauyin kai ya yi mata magana nan fa dole ya yi abin da zai sauke haƙƙinta ko da ita ba za ta ba shi nasa haƙƙin ba na fara tunanin abin da ya zamto haƙƙin hanan da ya kamata ya sauke a kansa amanar da babban sai ce ya bashi ya tayar masa da hankali matuƙa yawan suku-suku a gidan bai fita ko'ina ba yana saƙawa da kwancewa har dare yana zaune a falo hanan idan za ta wuce sau dubu ta koma sau dubu sai ta yi masa tsaki bai damu da hakan ba har sai da yi shirin kwanciya bayan ya kulle ko'ina na gidan sannan ya nufa ɗakin ta kai tsaye. Tana kwance a kan gado, tana waya da mahaifiyarta, suna labarin zuwan mahaifinta. Hajiya Bilkisu na ƙara izata, babu ruwa na da dalilin zuwansa, domin ba zai sanya komai ba, haka zalika mu ba za mu canza ƙudurinmu ba. Ke dai na gaya miki, ki matsa masa zuwa yanzu zamanki ya fara nisa, ya isa haka. Kina dai magana da Mansur ɗin a waya ko? Cikin sauri ta ce da mahaifiyarta, a'a momi ba na yi, sau ɗaya na taɓa bashi amsa a chat shi ma ce masa nai ya ƙara min lokaci kawai ya yi haƙuri ya daina min magana to sai ya ce me hajiya bilki ta tambaya da sauri bai ƙara ce min komai ba har yau momi hakan yana damuna sosai amma kin san mansur ba ba haƙuri ya yi ba idan na bashi ma fuska har gidan nan zai iya zuwa ki kwantar da hankalinki babu abin da zai faru na tabbatar miki kuma na ji labarin halin da mansur ya shiga bayan biki an ce har yanzu bai da cikin hayyacinsa ba ki ci gaba da ƙoƙarin ganin bayan auren nan ta gyara kwanciya tana gyaɗa kai da faɗin momi zan yi sallamar da aka yi daga bakin ƙofa ta katse mata magana ta waiga da sauri ta kalli aliyu tsaye a bakin ƙofa gabanta ya faɗi ta kasa cewa komai ya aka yi na cikin yi shiru menene hajiya bulki ta yi mata magana daga ɗaya ɓangaren cikin ƙunƙuni Sarara Ali ta yi maganar da cewa shi ne ya shigo, shi kuma wa, me ya kashi ɗakinki? Hajiya Bilkisu ta katse ta cikin hanzari. Ban sani ba ni ma momi, bari zan kira ki. Kin ga, kafin ki kira ni ɗin, ki tabbatar kin gaya masa abin da na gaya miki. Domin ban sanya miki su dabarin da za ki kasa tantance fari da baki kamar mahaifinki. To kawai ta ce, sannan ta kashe wayar tana kallon Ali da ke tsaye yana sauraron ta. Ali ya ƙarasa shigowa cikin ɗakin yana magana ƙasa-ƙasa. Ki haƙuri idan na takura miki. Ta ɗaga masa hannu da sauri ta yana ci gaba da faɗuwa. Kaga malam, me kaka ɗaki na a daren nan lafiya? Tana magana tana nufarsa cikin rashin kunya da fitsara. Bai damu ba da hakan. yana ƙoƙarin daidaita faɗuwar gabansa ne kawai. Don haka, cikin dakiya irin ta gwarazan mazaje ya ce da ita. Ki ba wani abu ya kawo ni ba, ina son na tabbatar da baki da wata matsala ne. Ta katse shi da gaggawa ta hanyar faɗin. Matsala? Ai, kane babban matsala ta. Mutum sai ka ce maye? Bai ƙara ce bata komai ba ya fice da gaggawa. Na fata bi shi da kallo haɗi da tsaki da masifa. Shi dai bai dawo ba, ta zauna a gefen gado tana goge gumi kamar wacce ta yi tseren gudu saboda masifa. Sai ta rasa me kama ta, ta fassara hakan. Kiran waya ya sa ta ɗauka da gaggawa. Kiran mahaifiyarta ne tun daga wannan rana. kowace safiya da kowane dare sai Ali ya shiga ya ga lafiyar Hanan sannan zai fita ko ya kwanta tun tana gaya masa maganganu idan ya shiga har ya zamto bata ko kallonsa wanda shi hakan ya fi ma komai daɗi zai gama maganarsa ya fice bata ce masa komai ba abinda Ali ya fara fahimta shi ne ya fara damuwa da lamarin Hanan ya zamto ta kawai kan sanya shi jin sanyi cikin ransa ya yadda wannan faɗuwar gaban da yake yi a kanta ba komai ba ne illa soyayya a yanzu ya yadda da maganar da abokinsa sanu suke gaya masa sai dai ya san kowane irin so zai yi wa ya tashi a banza domin ya tabbatar ita ba ta da Maki bayan shi. Tun abin yana damunsa cikin ransa, har ya fara damuwa a fili, don haka ya duƙufa da addu'a a kan zamansu. A yanzu ya tabbatar komai zai iya faruwa da shi ba zai iya rabuwa da hanan ba. Ya kula ko masifa take yi, burge shi take yi. musamman idan ta shigar da take sanya shi kallon ta babu ƙaƙƙautawa. sai dai ya ƙi yadda ya nuna mata hakan a zahiri a ɓangaren hannun duk wani abu da za ta yi wanda, wanda zai tunzura shi yi take yi amma a banza ta kula kamar tana ƙara iza shi nema daga ƙarshe wata shawara ta zuranta don haka ta ƙudura aniyar aiwatar da ita yana nan zaune a falo ya dawo daga aiki yana kallo ta fito cikin shigar ƙananan kaya ta gyara kanta numfafi ta da kallo cikin damuwa sai ta zauna ta kalle shi ya kawar da kansa da sauri cikin faɗuwar gaba Sada ta daddana waya da ke hannunta ta kara a kunne ta fara magana cikin kissa irin ta mata da dariya hello haba mam na gaya maka fa ya kalle ta cike da mamaki bai taɓa sanin yana da kishi kamar haka ba tabbas hanan ta kawo inda ba zai iya jurewa ba bai san ko jin sunan mansur a bakinta cikin masifa ya fara magana ganin ta ci gaba da abin da take yi hanan baki da hankali baki san haram ba ne ba hanan ba ta kalle shi ba ta ci gaba da maganar ta cikin waya sai ya miƙe da sauri a fusace yana huci mai zai faru bai yi wata wata ba ya warce wayar hanan cikin tsananin mamakin abin da ya aikata tana huci take kallonsa a'a lafiya kuma malam me kuma haɗina da kai Kin ga, ni ba sakare ba ne da zan iya jure komai a kanki ke bara ma in gaya miki zan iya jure komai a kanki amma ko ba na ƙaunar renin wayo da renin hankali haka kawai za ki karya min darajar aure ta miƙe tana dariya ta tafi hannu da cewa lalle su aure manya kai za wani takama kake akan auren da muka yi auren dole ma me sa ni kukan dole to bari in gaya maka idan har ka ci gaba da sanya kanka kwaɗayin zama da ni to wallahi za ka fuskanci wulaƙanci fiye da haka don haka ba ni wayata ta miƙa masa hannu ya dalla mata rara bai magana ba ta ƙara fusata malam na ce ka bani wayata ko ba ka ji ba ya ƙe sakar mata inda ya ce da ita a nan ki gano wani abu shi aure ba abin wasa ba ne kawai sai ta miƙe nan fa ta miƙa hannu wai za ta ƙwaci wayar a hannunsa da gaske take yi take kamar za ta yi kokawa da shi ta wabce wayar shi abin ma mamaki ya basa har tana wani hankoro wai ita mai ƙarfi na fai kai ta jikin bango ya matsa hannunta kamar zai karya ta na fita fito da ido cikin damuwa ta ci gaba da yunkurin kwacewa sai ya sanya waya cikin aljihunsa ya haɗa hannuwanta ya riƙe su katamau a bayanta. Na da ka san a filin dambe suka wa juna idanu. Wani irin abu ya dinga yawo tun daga kan Ali har zuwa yatsan ƙafarsa. Ya kasa jurewa sai kawai ya kai bakinsa wajen kunnanta yana furta mata kalamai. Na fata fara ƙoƙarin kaucewa ita a lallai ba ta son ji domin ta tsane sa. ba ta son sa har abada. Me zai faru? Wani irin kuka ta saki ta ja da baya inda ta soma faɗar. Macuci a zalimi, ban yafe maka ba. Aika aika za ka yi mini ko me kake nufi? Yadda take maganar da kukan da take yi, ya tayar da hankalinsa matuƙa, ya fara ƙoƙarin ba ta haƙuri, amma ba ta kula shi ba. ta shige ɗakinta. Da gudu tana ci gaba da kuka. Aliyu zauna shiru a kan kujera ya dafe kansa cikin damuwa. Tabbas shige wahanan da yake yi shi ne ya haifar masa da wannan matsalar domin yawan ganinta cikin shigar da take yi babbar matsala ci gare shi. Ya kamata ya ƙaurace mata. Tabbas idan har yana ganin ta gabansa komai zai iya faruwa. don iyakacin haƙuri da zai iya akanta ya ƙare. Sai ya ji hawayen tausayin kansa na zubo masa, ya jima da gane ya fara san masu wani da Hausawa ke cewa ƙoshin wahala. Hannun da ta shiga ɗaki ta faɗa gado ta shiru cikin tunani. ba a taɓa yi mata irin abin da Aliyu yake ƙoƙarin yi mata ba. Mansur ya yi mata wani abu amma ba irin wannan ba. Ta dinga tuno abin cikin ranta. Tana son mantawa amma ta kasa. Sai dai tana ganin kamar ta ci amanar Mansur ƙarara. A ɓangaren Aliyu, abin da ya faru ya ƙara haddasa masa wata wutar gobarar soyayyar Hanan cikin ransa. sai dai yana mamakin kansa dalilin da ya sa iya aikata hakan. Shi ba halinsa ba ne, abin da ta faɗa masa na zai mata aika-aika shi ke damunsa a cikin zuciyarsa. Washe gari da ya tashi sai ya ji yana jin kunyar hanan, don haka bai iya zuwa ɗakinta ba ya bar mata saƙon takarda ya wuce kawai. Ta yi alkawarin ta daina karanta saƙonsa. don haka ko da ya aje sai ta ɗauka kawai ta wurga a shara domin haushinsa take ji a yanzu. Mai gadi da inusa sun fuskanci irin zaman da iyayen gidansu suke yi, musamman inusa wanda yake kusa da hanan domin shi take aika ko ina idan tana buƙatar wani abu. Amma faɗan da ya fi ƙarfinka sai ka mayar da shi wasa in ji masu iya magana. kwanaki uku a haka cikin na hudu wanda ya kasance ranakun hutu ya yi shirin tafiya ganin iyayensa bai san hanan ba ta karanta abin da ya rubuta ba don haka ya ajiye saƙon ya tafi ne kawai ba tare da ya sanar da ita ba inusa ne ya taya shi shigar da kayansa cikin mota ya yi sallama da su ya wuce ya cika motarsa da tsaraba ya nufi ƙauyensu. A ɓangaren Hanan ta cika maƙil yau ta yi niyyar amayar da abin da ke ranta na rashin mutunci ga Aliyu domin ta san dole zai zauna a gidan tun da babu aiki sai dai har rana ta fito ba ta ga gilmawarsa ba ta dinga ji kamar ta shiga har ɗakinsa ta ƙare masa tatas sai dai zuciyarta ta ba ta shawarar kar ta shiga ta ci gaba da jiransa har ya fito har dare ya yi babu alamunsa hankalinta ya ɗan fara tashi akan rashin ganinsa sai kuma a lokacin ta ga dacewar ta karanta takardar da ya bari ta ji ko menene a ciki ta nufi shara da sauri kusan duka takardun da ta yadda ta ɗauko ta fara karantawa da ta farko ta fara wacce fara ba ta haƙuri kan abin da ya faru sai ta ji wani iri cikin ranta sai kuma ta yau da ta tayar mata da hankali domin tun da take ba ta taɓa kwana a gidan ita ɗaya ba yau gashi za ta kwana sai ta ji kamar ta fasa kuka da ihu saboda tana da tsoro matuƙa dama haka rayuwa take kai ko maƙiyinka ne da kake takun saƙa da shi ko da yaushe ran da aka ce baya nan ko kuma ta Allah ta kasance a kansa dole sai ka ji babu daɗi dole sai wani abu ya ɗarsa a cikin zuciyarka wannan tabbas haka yake ji tai kamar ta ce inusa ya shigo ya kwana a falon amma hakan bai kamata ba ta ƙura ta shige ɗaki da gaggawa ta kullo ƙofar ɗakin ta shige cikin bargo sai a yau ne ta gano zaman aliyu a cikin gidan yana da amfani Taufa, bara kuma iturus na ja birki na koma baya in me ke faruwa a ƙauyen sambau na garin sa aliyu Sumai da Malam Beldo sun yi murna da zuwansa musamman da yake musamman da yake ya je musu da tsarabar da ya saba. kamar kullum sun jima suna hira da mahaifiyarsa cikin ɗakinta tana masa tambayoyi kala-kala har ta zo kan wacce ta bashi mamaki da ya kasa amsawa mai sango anya kuma nan taka tana ƙaunarka? ka ban taɓa jin ko da muryarta ba ba ta taɓa tunanin ta gaishe ni ba ko da su ɗaya tabbas na kula da haka akwai wani abu da kake ɓoye min mai sango kar ka manta ni fa mahaifiyarka ce Nan fa bawan Allah Ali ya yi shiru cikin damuwa. Kansa a ƙasa ya san halin mahaifiyarsa. Mace ce mai tunani da saurin gano abubuwa. Ya san ya gaji abubuwa da dama a gurinta. Maganar ya ɓoye mata wani abu game da aurensa ba ta taso ba. Sai dai ba komai zai iya gaya mata ba. Nan fa ya gyara zama yana tunanin ta ina ya kamata ya fara. ita ma ɓangaren mahaifiyarsa kura masa ido kawai ta yi tana jiran abin da ɗan nata zai faɗa ɗagowa ya kalle ta cikin damuwa sannan ya fara magana da inna ba ni ne wanda hanan take ƙauna ba tana da saurayin da suka jima suna soyayya ni na ɗauke ta a matsayin ƙanwata ne kawai sai dai bayan dogon bincike mahaifinta ya gano wanda take so ɗin bai kamata ta aure shi ba yaro ne ɗan masu hali sai ya bani umarnin auren hanan tun kafin a yi auren ba ta sona har zuwa yanzu da aka yi amma ina ta ƙoƙarin ganin ta haƙura ta amince da ni inna yi shiru domin bai san mai zai ƙara a kai ba sumaya mahaifiyarsa ta gyaɗa kai tana faɗin na san za a rina amma abin da nake roƙo a gare ka shine ka riƙe yarinyar nan da amana dole za ka fuskanci damuwa amma fa ka dinga tuna abin da mahaifinta ya yi maka a duk lokacin da ta yi maka wani laifi ta yi ɗan jim sannan ta ƙara kallonsa cikin zargi mai sango ina son ka gaya min tsakaninka da Allah kana son hanan mai sango ya kalli mahaifiyarsa maganar ta ba shi dariya yana magana cikin murmushi ya ce da ita inna kin gona abu ne da ya kama da hakan cikin dariya take magana ita ma E mana tunda ka zo kana ta yin maganarta har kana cewa hana ɗin tana kama da auta ta maryam ko ba haka ba ne ali ya so saƙiya yana dariya kai inna na ce dai kawai zan tafi da maryam ɗinki ne da gaggawa ta ɗaga hannu a'a ba zan baka ɗiyata ba sam kar ma ka saka rai tana magana tana dariya daga nan suka sauya wata hirar hirar yawanci ta danginsu ne da 'yan uwansu sai da suka raba dare suna hira sannan ya nufi inda yake kwanciya ɗaki ne da ya gyara shi musamman saboda saukarsa domin bai son ya dinga kwana a ɗakin babansa ko na ƙannansa. Washe gari ma bai yi shirin tafiya ba sai yamma idan ya zo garin bai san rabuwa da mahaifiyarsa da 'yan uwansa. Musamman idan aka haɗa ana ta hira wannan abu shi ke tayar wallanta hankali duk da yanzu ta haƙura ta fara zubar da makaman yaƙinta. Saboda yadda Aliyu ya yi wa yaran tafintin kau kuma suna gaya mata irin taimakon da yake musu a can lokacin da ya shirya zai tafi ne abubakar ya fito daga ɗakin ɗakinsa ɗauke da kayansa wai tare za su tafi domin yana son ya fara karatun boko shi ma mahaifinsa ya goya masa baya da hakan ali bai shirya wa tafiyar ba amma babu yadda ya iya dole ya amince ya ce su tafi ɗin mahaifiyarsa ta fuskanci hakan a tattare da shi sai dai ba ta da ramar yin magana domin mahaifinsa ya riga ya yanke hukunci don haka suka yi sallama kawai Ali ya cika su da alkhairi kamar yadda ya saba har da lanto suka wuce cikin mota hana ba ta raina kanta ba sai da ta tabbatar Ali ya bar gidan a lokacin ta tabbatar tana cikin matsala domin kasa bacci ta yi sai dai bacci ɓarawo ya lallaɓo ya sace ta. Yau kam har kuka ta yi da ta ga ƙarfe tara ta wuce bai dawo gidan ba. Gashi ita ba lamba wayarsa ba, balle ta ji yaushe zai dawo. Ko tana da ita ɗin ma ba za ta iya kiransa ba. Ta shige ɗaki ta dinga rusa kuka. Tana ji kamar ta kira mahaifiyarta ta gaya mata abin da ke faruwa, amma ta gaza. sai kawai ta dunkule kamar wata ƙaramar yarinya. Tana cikin bargo ta ji kamar alamar mota ta shigo gidan. Ta miƙe cikin sauri ta leƙa ta wando. Sai ta hango Aliyu ne ke ƙoƙarin tsayar da motar. Nan fa ta shiga ajiye ajiyar zuciya cikin jin daɗin abin da ta hango. Ta koma ta zauna a gefen gadonta tana yi wa kanta dariya. <laughs> Kai ni ma dai. kai tsaye sashin baƙi ya kai Abakar ya siya masa abinci sannan sun biya gurin joy ɗinsu ya samar masa abubuwan sha da snacks ya nuna masa komai da yanda zai yi amfani da shi. Abokai ya murna matuƙa domin da su aka zo ɗaurin aure. Ya ji daɗin zaman garin nan gashi yanzu ya zama na shi ɗaya cikin farin ciki kuma yake. za mu tsaya ta cikin shirin harshe na wanda Hausa Top TV ke kawo mu ga masu tambaya, sharhi ko comment sai su tuntuɓe mu ta shafin mu. wato Hausa Top TV. Ko ta dandalin mu na Facebook wato Hausa Top TV a madadin wanda ya sanya ido shirin ya zo gare ku. Mubarak Yakubu Baita. Ni naku Abdullahi Muhammad Salbas na shirya na gabatar nake ce muku bi salam.